karki hayaniya karki tashin hankali kai dai kina son manzon Allah inda an ce wannan abin kayan annabi ne kina murna kina marhaban da shi kina lale marhaban da shi to wallahi shi zai ba dan adam rayuwa mai daɗi a nan duniya Allah wanda ba wannan tashin hankali da bala'i za a shiga a rayuwa ku rike sunna ku samu tsira fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim rike wahayi kyam rike alqur'ani rike sunnar manzon Allah ce innaka ala suraɗin mustaqim lalle kana kan gode bi wanda yake miƙaƙƙe innaka ta'kid ala suraɗin mustaqim ku dage da bin manzon Allah ya koyin wana mata ku dinga tuna mu juna ku dinga sa sunnoni a gaban malamai yana daga cikin ni abin da nake kallo na kusa kure malam a nan garin sakwata kawai nake ganin haka malam Allah shaida mata ba sa karatu ku yi haƙuri ba na rena ku bane amma mata anan ba sa karatu ka samu mace tana karatu tana karamar yarinya ta ji islamiyya ta yi ta yi hadda qur'an tana aure ta lalace kenan ta dina wallahi ta yi ta yi ta dauko karatu da tushe mai kyau ta girma ta koma ta yi aure da karatun ta mai kyau na da amma ta koma tana zuwa islamiyya mi ake usulun salasa ake muna a makaranta ke kullum ba ke wuce usulun salasa wani ai masifa ce wannan tsakani da allah ana muna lahallari a makaranta ke kullum baki wuce lahallari haka allah ya turo ki ta lahallari da shimawi da kina karamar yariya usulul salasa kina budurwa usulul salasa kin yi aure usulul salasa za ki haifi yaro kuma ko da ke usulul salasa wannan aici ba ne to saboda mata ba sa karatu anan ba sa yi da irin wannan muhadarat wannan ba ku da bukatar sai maza sun zo sun yi muku karatu karance fa mata ba sa yi ka san ka ji masifa ma ka ji an samu ci tana wa'azi ka tana lalata qur'ani a nan garin fa nake magana ba wasu wuraren ba ba wanda ya kuma ɗauke muku karatun nan ba yanda aka ɗora mana karatu mu san alqur'ani mu san sunna kuma an ɗora muku wannan an ɗora muku yau ba wanda ya ce karki samu mahara akan alqur'ani karhe goge akan sunna karhe goge akan fiqhu akan nahwu akan kaza akan kaza duk ba ku yi ku dinga zuwa makaranta ya ku bayan Allah ba a sanin annabi in ba a zuwa makaranta sai dai zama kawai sani na titi na hanya annabi ba a masa haka duk qur'ani ko ina labarin manzon Allah ne fa ko ina in kin duba yana yi waya zama wanda yake bai da daraja ne a ko ina labarin sani a qur'ani ba zai yiwu ba ana sanin annabi a titi a hanya sai a makaranta a baki labarin siffar manzon Allah mai haƙuri ne annabi mai kawaici ne annabi mai kaza ne sai ki ji kina kaunarsa dama kana son mutum ya tara abubuwa na girma da daraja ba haka bane wanda bai da abin daraja ai ba za ka kaunace shi ba rayuwa yana cikin kusa kware mata ku ji tsoron Allah ku dinga zuwa makaranta ki wa karatun ki tartibi da nizam na ƙara wannan littafi ina so in goge akan wannan fanni ku dinga zuwa karatun addini ku dinga karatun addini yana cikin kusa kwarai duk da yake muna iya da hanzari da cewa ai muna karkashin mazaje ne kuma haka ne eh haka ne ana samu haka ya zama kilishi ba mutadayyin ne ba mai addini ba ne. tun farko wa ya aike ki wa ya aike ki tun farko ai ƙwarya ta bi ƙwarya inji bahaushe ko kin san ke kina san karatu to ki samu mai karatu Allah zai baki ki yi haƙuri da shekara 25 da kika baki samu wanda abokin zama ba ki yi haƙuri ki roki Allah zai baki irin naki wanda yake da tunani irin naki a rayuwarki sai a gaba haushe ma na ai har yanzu ba ta samu miji ba har yanzu ba a yi kaza ba ai kaunar ta yi aure to sai me sai me sai me ya faru duk arzuka ne na Allah ke yi haƙuri Allah zai baki irin naki Allah mai baiwa ne Allah mai karimci ne Allah baya wulakanta kukan bawansa ki yi haƙuri ki samu mai musulunci mai addini ke rayu da shi wallahi shine zaman lafiyar duniya wallahi aksari malam kana samun mace mai addini mai musulunci mun sha ganin wannan wallahi malam ta rayu a gida ta yi haddan qur'ani 30 tana aure shekara ɗaya duk haddana na za ta zube ta lalace gaba daya. ta faɗa hannun shashashacen yana ta wahalar da ita a rayuwa ina musuluncin ya ƙare babu shi don baya addini mace ta rayu a sunna ta zo ta aure ɗan shi'a ta kuma yar shi'a shi kenan kana kallo ta lalace ta zama kafura duk wannan yana faruwa fa muna ta gani kuma haka ba zai yi addinin manzan Allah ba muddin baki aure mai addinin manzan Allah ba ba zai yi ba ku dage ku yi ta addu'a ku sa addini a cikin zuciyarku ku sa son manzon Allah a rayuwarku sai Allah ya taimaka muku a rayuwa amma kar ku duka kun zo ku yi rayuwa irin ta daban mu ma mu yi rayuwa irin ta daban wallahi duk rayuwa iri ɗaya ce kuma haka Allah zai tambaya idan mun je lahira Allah zai tambaye ni na bi Allah na bi manzon Allah ke ma haka za a tambaye ki akai tsakani na da Allah idan kin je kabari haka Allah zai tambaye ki haka Allah zai sa a tambaye ki afwan ya ce ma man rabbuki wa ma dinuki wa ma ilmuki bi hadha rajuli kun ji a kabari ma sai an tambaye ka manzon Allah tsabar masifa kenan ya ya wane ne ubangijinki idan ke mai imani ciki ce rabbi Allah ubangiji na shine Allah to ya addinin da yake rayu akan sa kiristanci ne ko maguzanci ne ko shi'anci ne a'a dini al-islam idan mumina ce ki sai a tambaye ki wa ma ilmuki bi hadha rajuli tambaya mafi hadari kenan wannan tambayar wallahi alazim me wa ma ilmuki bi hadha ar-rajuli me hika sani ga mutumin nan mutum da hika sani a duniya akwai babanki akwai kaninki akwai mijinki akwai yawanki akwai kawunki akwai kowa naki duk mazaje ne indirect question kenan wannan ko wa ma ilmuki bi hadha ar-rajuli wani mutum idan an rayu da imani an yi sunna a duniya ana cewa ar-rajul kin san ar-rajul shine manzon Allah sai ki ce ya zo mana da hujja da alkur'an daga wurin allah ce fa'ajibna na muha karba kin shiru ko to tambaya bai kare ba ce to kin bi shi kin bi shi wannan an keɓance maza kawai ba maza ba ne kawai hakki haka za a tambaye haka za a tambaye ni ma a kabari umma ilmuki bi hadha rajul wanda yake shi ko murtab ko munafiki wanda ya manta da annabi fata a rayuwa shi bai ko tuna manzan Allah ba ruwan shi da manzan Allah shi kina ta fanta mawar ki kina ta shakatawa ki ba abin da dame ki kan shari'a ya addinin ki ce haha la'adari la'adari babu la'adari a lahira eh babu ban sani ba a lahira Allah bai san ban sani ba wa madinuki la'adari to wa ma ilmuki bi hadha ar-rajuli ya yi ka sani game da mutumin can shi ma la'adari la'adari kuma yau allah ai ba za a masa la'adari ba kin ga an faɗi jarabawa kenan saboda wulli da fatali da sunar annabi muhammad an faɗi me zai faru daga nan annabi muhammad yake cewa za a turo mala'ika wanda zai fara dukansa za a ce makasa ta takure shi ilta'imi ilai za ta takure shi ta matse shi haka har yake cewa wannan abdullah a nashi haƙarƙarinsa zai haɗi haka zai shiga cikin juna a sassan da jihannama a yi mai duk